jama'a masu bibiyan wannan channel namu na Bamai na Mass Class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya a bidiyon da ya gabata na wajen kirkirar differential equations. So a wannan karan ma an ba mu equation wanda ba differential equation ba ne kuma ana so mu mai da shi differential equation misali. Aka ce y equals to a exponential 2x plus b exponential 3x. Za mu yi amfani da shi mu samo differential equation kuma in ba ku manta ba mun ce idan kana so ka kirkiri differential equation in an baka equation din zaka ga yana da arbitrary constant misali a nan a da b sune arbitrary constant to dole sai ka cire a kuma ka cire b to shine ka samu differential equation to ta zaka cire kuma mun ce dama differentiating zaka yi in guda ɗaya ne zaka differentiating sau ɗaya in guda biyu ne zaka yi sau biyu in guda uku ne ma zaka yi sau uku to a nan a da b kun ga kwaya biyu ne kawai da mu to saboda haka zamu differentiation sau biyu sai mu ce solution so na farko idan ka yi differentiating ɗin y kowa ya san za ka samu y prime equals to bari mu kira wannan ɗin ya zama equation 1 idan ka yi differentiating y ya zama y prime equals to nan in za ka differentiating a exponential 2x duk abin da yake sama zai sauko ƙasa ne kuma sannan yana nan a sama so zai hafa wannan 2 ɗin za ta dawo in kun tuna normal differentiation naku wannan 2 ɗin zai dawo ƙasa sai ya zama 2 sannan a exponential 2x yana nan then plus to anan ma 3 za ta sauko ƙasa sai ya zama 3b sannan exponential 3x ɗin shi ma yana nan kaga nan shi zai zama equation number 2 so mu je gaba mu sake differentiating y prime sai ya zama y prime prime equals to anan wannan 2 din ita ma za ta sauko ta haɗu da 2 yar wata kuma multiplication ake yi za ka yi sau ɗinsu ne times ɗin ɗinsu za ka yi 2 times 2 here zai baka 4 sannan a exponential 2x ɗinka yana nan sai plus a nan ma 3 za ta sauko ta haɗu da 3 kaga in kai times ɗin ɗinsu 3 times 3 za ka samu 9 b exponential 3x ɗinka so kaga wannan ya zama equation number 3 kenan to ka gama differentiating ɗinka saboda na ce maka sau biyu za ka yi kaga ka yi first derivative ka yi second derivative so ka gama yanzu sai ka duba ya za ka yi ka fara cire a misali to idan za ka cire a sai ka duba equation 1 ɗinka nan da equation 2 me eh, dangantaka tsakaninsu idan ka duba a nan kana da a exponential 2x a nan ma kana da a exponential 2x so kaga kenan coefficient na nan kusa da a ɗinka ai ba komai wato akwai 1 kenan a nan kuma kusa da a ɗinka kaga 2 ce kana da 2 a wajen to ya za ka yi nan ma ya zama cu ne saboda su zo iri ɗaya ta yadda in ka ɗebe sai ka ga ka kashe a exponential 2x ɗinka to mu ɗauko wancan equation ɗin sai mu multiply ɗinsa by 2 saboda nan ma ya zama 2 ko ya zama y equals to a exponential 2x plus b exponential 3x muka ce wannan shine equation 1 din to gaba ɗayan za mu multiply sa by 2 me zai zama wannan y ɗin times 2 shi zai ba mu 2y equals to wannan a exponential 2x in times 2 shi ma zai ba mu 2a exponential 2x then plus wannan b exponential 3x din shi ma times 2 zai ba mu 2b exponential 3x so sai mu ɗauko equation 2 ɗin shine y prime equals to 2a exponential 2x plus 3b exponential 3x kaga ka ɗauko shi ka haɗa shi da wannan so yanzu idan ka duba kaga nan kana da 2a nan ma kana da 2a exponential 2x exponential 2x to kaga ka yi dabara sun zama iri ɗaya yanzu to sai ka ɗebe wannan minus wancan so y prime minus 2y equals to a nan 2a exponential 2x idan ka ɗebe 2x exponential 2x sun mutu ai saura me nan b exponential 3x ɗinka guda uku ne can kuma ƙwaya biyu ne to kaga in ka ce guda uku a cire guda biyu ai zai bar maka guda ɗaya kawai zai bar maka b exponential 3x ɗinka ƙwaya ɗaya so wannan ma sabon equation ne sai mu ba shi suna mun ga dama equation number 4 saboda muna da equation 1 equation 2 equation 3 to yanzu wannan ya zama equation 4 to ɗazu mun haɗa equation 1 ne da kuma equation 2 to yanzu kuma sai mu haɗa equation 2 da equation 3 idan za ka haɗa 2 and 3 ka gana akwai a exponential 2x a nan ma akwai a exponential 2x amma coefficient ɗinsu ba iri ɗaya ba ne nan 2 ce nan 4 to ya za ka su zama iri ɗaya ka da ka ɗauki 2 ɗin nan ka yi multiply ɗinta by 2 ai zai baka 4 to yanzu sai ka yi multiplying equation 2 by 2 don ka samu 4 a nan ta yadda za ka kashe wannan so equation 2 ɗinmu muna da me sai mu ce also The question 2 ɗinmu we have what muna da y prime equals to 2a exponential 2x 2a exponential 2x plus me 9 uh, plus 3b exponential 3x 3b exponential 3x to muka ce za mu multiply multiplying ɗinsa by nawa by 2 za mu multiply multiplying ɗinsa by 2 komai times 2 So anan y prime times 2 shi zai ba mu 2y prime e equals to a nan 2 times 2 shi zai ba mu 4a exponential 2a then plus a nan 3 times 2 shi zai ba mu 6b exponential 3x to tun da ka ce dama equation 2 da 3 za ka hada yanzu sai ka ɗauko equation 3 ɗinka tun da ka canja equation 2 ka canja mata fasali ta da wannan to sai ka ɗauko equation 3 ɗinka ga ta nan equation 3 y prime prime equals to equals to 4a exponential 2x then plus 9b exponential 3x 9b exponential 3x gashi nan to shi ma sai ka ɗebe babban minus karamin it means wannan minus wancan kenan y prime prime minus 2y prime sai ka rubuta y prime prime minus 2y prime equals to wannan equals to kenan wannan 4a exponential 2x zai ɗebe 4a exponential 2x sun mutu kenan nan kana da b exponential 3x guda tara can kuma kana da guda shida kaga a cikin taran aka ɗebe shida ai saura uku 3b exponential 3x wannan ma sai ya zama equation nawa 5 saboda kana da equation 4 already to yanzu sai ka duba equation 4 ɗinka da equation 5 ɗinka dole akwai dangantaka tsakaninsu saboda a nan kana da b exponential 3x a can ma kana da b exponential 3x nan guda ɗaya ne nan guda uku ne kaga wannan ukun wancan ne kenan to daga nan sai ka ce this means equation number 5 ɗinka y prime prime minus 2y prime equals to 3 ɗin nan ka sa ta to wannan b exponential 3x ɗin in ka duba ga ta b exponential 3x kuma daidai take da y prime minus 2y to kaga za ka iya cire ta sai ka sa y prime a wajen minus 2y to kaga za mu cire wannan 3 din namu ga ta nan b exponential 3x kuma daidai yake da y prime minus 2y sai mu sa y prime minus 2y to sai mu ci gaba kaga yanzu ya zama y prime prime minus 2y prime equals to anan 3 times y prime zai baka 3y prime sannan wannan minus ɗin sai ka sata sannan 3 times 2y kai ma ka san zai baka 6y to wa'annan yanzu sai mu ɗauko su su tsallako nan kun san positive in ya tsallaka zai zama negative negative in ya tsallaka zai zama positive shi kuma so therefore muna da y prime prime minus 2y prime equals to sorry ba haka nake nufi ba y prime prime minus 2y prime wannan 3y prime in ya tsallako zai zama minus 3y prime tunda positive ne wannan kuma negative ne in ya tsallako zai zama plus 6y yanzu tunda ka ɗauke su babu komai a can kenan zero so kaga nan y prime prime nan y prime nan ma y prime nan an ɗebe guda biyu nan aka sake ɗebe guda uku to tunda an ɗebe biyu an ɗebe uku kaga gaba ɗaya ai biyar aka ɗebe kenan ko sannan plus 6y ɗinka equals to 0 so wannan shine differential equation ɗinka in ka duba yanzu babu a a ciki babu b a ciki ka ka cire su to kuma za ka iya sake rubuta shi ta cewa mai wannan y prime prime second derivative ne daidai yake da d square y over dx square minus 5 ɗinka wannan y prime first derivative ne daidai yake da dy over dx then plus 6y ɗinka equals to 0 so wannan shine differential equation ɗin da muke nema mun gode